Jama'a tare sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC. akan mitoci 25 31 da kuma mita 41 ana iya kuma kama ma a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live ko kuma a biyu a yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa Maryam Bashir Bagaji Safinatu Sada dangi. sai kuma ni Usman Ahmad Kabara Masu sauraro a yau Laraba hudu ga watan Janairu shekarar 2017 kamar yadda aka saba duk Laraba muna magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. Za kuma mu ci gaba da magana ne akan nasarar sojojin Najeriya na kwace dajin Sambisa daga hannun Boko Haram da shugaba Muhammadu Buhari ya sanar. To shin ta yaya ya kamata in an kashe maciji a sare kansa game da yaƙi da ake da 'yan Boko Haram? To haka yake kamar da muka ce za mu tattauna a game da wannan magana ta Boko Haram. Tsawon dajin Sambisa tamkar ka ce yadda teku ke tafiya. In ka ɗauko wadda suka san dajin za su gaya maka cewa dajin ba daga wuri guda ya tsaya ba sai da ya tafi ya ratsa wasu jihohi ya haɗa da wasu ɓangare har ya shiga wasu ƙasashe can. To kuma kar ka manta in ka duba wannan dajin kamar burtali ne shi yasa suka samu dama zaga suna da mashina da wasu eh, motoci da suke iya ratsa wannan wuraren shin ba a tunanin ko kuma ana nazarin cewa me ya faru a lokacin da ake kai wannan farmaki na ƙarshe kusan wato ina so in ce ya kamata a yanzu tabbas ya zama cewa akwai wani kwarewa da ake da shi wanda zai ba wa mutane ko da bisa dikake a ce ana nazarin fa sun yi yamma ko sun yi kudu ko kuma a'a sun nutse cikin wani ruwa kada fa a yi murnar dan kwallo Kazalika za mu karanto amsar tambayar da muka muku a shafin mu na Facebook da Twitter a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. To yanzu kuma bari mu faro da kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter. To da fatan za a mana afuwa da wannan ɗan tangarɗa na na'ura da muka samu ga amsoshin da wasunku suka bayar. to ina gade ga dukkan alamu maryam muna dan samun tangarɗa da abinda muka so mu buga to amma dai da fatan za a yi mana afuwa Sakon farko daga Mashud Saibari ya ce salam yau da gobe hanyoyin da za a bi su ne shirya bita iri-iri tsakanin matasan musulmai da Kirista, rage kausasan kalamai daga wajen malaman addinai da kuma masu hannu da shuni su shigo domin ba da tallafin jari da bunƙasa harkar noma. sai balangwaru wai rano ya ce yau da gobe gwamnati ta kafa kwamiti mai rikon amana kawai sai dan tala ubanuhu kura ya ce voa hausa a ra'ayina hanya ɗaya ce kawai don samun mafita na ɗaya gwamnati ta zaɓo masu amana don sanya kwamitin amintattu wajen inganta tsarin samar da walwalarsu kana da tantance mazaunansu na ainihi ta fuskar tallafa musu sai muhammad ibrahim ya ce a ci gaba da addu'a kuma mutanen gari su sa ido da sabuwar fuska sannan su sanar da jami'an tsaro sai alkanemi nabs ya ce assalamu alaikum yau da gobe kamata al'umma da ke zaune a wuraren da 'yan boko haram suka kwace a baya su koma garuruwansu domin su bunƙasa kasuwanci da noma sa'annan su samar da ƙungiyoyin sa kai kamar banga sai abubakar musa abubakar musa ya ce to gaskiya ya kamata a tsananta tsaro a waɗannan yankuna hakan zai taimaka kwarai da gaske sai sama'ila ahmad duke ya ce yau da gobe ni shawara ta a nan shine na farko gwamnati da masu hannu da shuni su miƙe wajen ba da tallafi kai har da mu talakawa mutum mai ɗari mai goma a yi wani asusu domin gyara waɗannan wurare ganin dai waɗanda aka yi ma wannan ɓanna 'yan uwanmu ne kuma mu sani cewa abin da ya faru da wani mu ma bai wuce ya same mu ba sai gaddafi bello suleiman ya ce to ni dai a iya fahimta ta gwamnati ta mai da gurin masana'anta wanda gurin zai samarwa da matasa aikin yi wajen ɗauke musu hankali wajen shiga wata kungiya a nan gaba sai hawa ahmad bajoga ta ce yau da gobe a gaskiya hanya ta farko da ya kamata gwamnati ta bi shine samarwa matasa aikin yi tare da sanya idanu kan aikan da aka sama wa matasan don ganin ba su karkace akan hanyar da aka ɗora su ba sai abubakar sadiq belal ya ce yau da gobe idan har ana son dawo da martabar wuraren da aka kwato daga hannun boko haram to fa dole ne sai gwamnati da masu hannu da shuni sun taimaka wa al'umma sai kabiru baban dagumal ya ce hanyar kare waɗannan yankuna shine a tabbatar da kyakkyawan tsaro da girke jami'an tsaro a waɗannan yankuna tare da wayewar mazauna wuraren haɗarin ɓoye bayanan tsaro kuma duk inda suka ga bakuwar fuska ko mugun iri to su gaggauta sanarwa jami'an tsaro da tabbatar da tsaro a ko da yaushe allah kare nagari da mugu sai bashir nuhu mai tsatsa ka huta ya ce yau da gobe a gaskiya hanya mafi sauki ita ce samar ma mutanen yankin sana'o'i da ƙara tabbatar da tsaro ta yadda za su ci gaba da rayuwarsu ba tare da wata fargaba ba sannan su kuma jami'an tsaro su sake sabon lale ta yadda tsaro zai tabbata a yankin sai ibrahim ma'azu mada bakanewa ya ce yau da gobe idan ana sa a dawo da martabar wuraren nan to ni a gani na gwamnati ci gaba da ilmantar da samari tare da samar musu da ayyukan dogaro da kai idan aka yi haka insha allahu ba za a ƙara samun afkuwar irin wannan bala'i ba a nan gaba da fatan allah ya ƙara ba mu zaman lafiya amin sai zainab musa mai addu'a ta ce yau da gobe ikon allah hakika sai an inganta tsaro a wuraren nan ta hanyar aje sojoji kuma a basu kayan aiki wadatattu kuma a gina asibitoci da makarantu da samarwa matasa aikin dogaro da kai kuma a ci gaba da addu'o'in kariya ina ga wannan hanya ita ce hanyar inganta wuraren allah ya kiyaye afkuwar haka a gaba amin sai ahmad tijjani sa'ad dutsen ma ya ce a tabbatar da kafuwar makarantun da 'yan ta'adda suka kona wajen sake gina su tare da samar musu da ingantattun malamai nagartattun kayan koyo da koyarwa domin 'yan ta'addan boko haram su san yanzu boko halal ce sai kuma tabbatar da dokar wa'azi saboda kar a sake komawa 'yar gidan jiya sai aliyu suleiman kwado ya ce gwamnati da al'umma da masu hannu da shuni da kungiyoyi masu zaman kansu kowa yana da rawar da zai taka don ganin an farfado da yankunan da 'yan boko haram suka lalata ma damar ba za a sa siyasa a cikin shirin ba ku tashi lafiya yau da gobe. Kamar Saifullahi Idris Jikamshi ya ce yau da gobe ko shakka babu idan har za a ƙara kyautata harkar tsaro a yankunan ta hanyar yin barikokin sojoji sama da na ƙasa da na maruwa to tabba za a samu ɗorewar zaman lafiya a yankin kuma hakan zai dawo da martabar yanki da ma mutanen cikin shi wanda hakan zai ba da damar yin noma da duk wasu kasuwanci da suka gagari mutanen yankin. sai muhammad haruna sa'idawa gashuwa ya ce salam yau da gobe za a iya dawo da martabar wuraren da aka kwato daga hannun 'yan boko haram ne ta hanyar gina musu makarantu asibitoci ruwan sha da kuma uwa uba tsaro sai buba mai goro gashuwa ya ce to yau da gobe hanyar da ya kamata a ɗauka misali a gina musu matsugunai kuma a bunƙasa musu kasuwanni da ba su jari kuma da tsaro a haka za su zauna kuma ba za su yi wani shakkar zama ba sai abubakar ahmed roni ya ce inganta wuraren da iftila'in ya faru ta hanyar gina masana'antu da bunƙasa harkar noma domin yawancin wuraren a bakin boda suke sai kuma tabbatar da tsaro haka ne kawai zai dawo da martaba wuraren da boko haram suka lalata sai shehu abdulrazak hassan ya ce a saka jami'an tsaro sintiri a kowane lokaci kuma a dage da addu'a allah na nan kuma zai kare sai ɗahira haske to zai ya ce ya kamata a samar da bariki ta musamman a wannan yanki da taimakon jama'a ta sanya ido akan halayyar jama'a saboda a samu sabuwar rayuwa mai ɗorewa. sai babba haruna da baba jogai ce ni dan arewa maso gabas ne kuma yau da gobe amsar tambayar ku ita ce da farko a yi kokari a sama wa matasa ayyukan yi domin dogaro da kansu saboda akwai da yawa daga cikinsu matasa waɗanda 'yan ta'adda suka ja ra'ayinsu ta hanyar gaya musu cewa ai gwamnati bata damu da su ba sai suka nuna musu cewa muddin suka bi su za su samu sauki daga ƙarshe sai suka ja ɗimbin matasan namu na arewa maso gabas don haka wallahi idan an bar matasa kara zube to fa duk wata ta'assar da aka nuna musu za su bi ta saboda su ba sa tsoron ta kife domin suna cikin ƙuruciyarsu suna ji da kansu idan muka leƙa twitter at aisha yarima wan ta ce yau da gobe hanyar da za a dawo da martaba guraren shine gwamnatoci da mutanen gari su ba da haɗin kai wajen fallasa duk wani da ke ɓoye. sai at a underscore muktar ya ce karkaba cin hanci da rashawa a cikin hukumar tsaro da ɗaukar mataki kan duk wanda ya karya dokokin ƙasa musamman ta ɓangaren tsaro. sai daga ƙarshe at hafizu balarabe ya ce mafita kawai gwamnati ta tabbatar bayan ta gina musu matsugunne da ba su kulawa ta musamman mai ɗebe musu kewar rashin da suke ciki. To mun gode a cigaba da turo mana da saƙonni. Wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya ya tattauna da matasa a zauren muhawarar yau da gobe. Bari mu bi shi mu ji ci gaban yadda hirarsa ta kasance da IG Wala da eh, Awwal Albarudi. kamata a nema da kasashe da dama ƙwararru waɗanda ya kamata su zo su ba da gudumawansu da su wajen kamo irin wato abubuwan da ya rage kamar yadda shi da yake magana wannan kan misali ya zanto an sare shi misali eh, da a zamanin shugaba goodluck an kawo irin su misali rasha da amerika domin su zo su tabbatar cewa an yi maganin boko haram yanzu kuma tunda an yi maganin su to ya za a yi a gano menene ya kasasa boko haramun su waye a bayan boko haramun sannan waɗanda suka rage su kuma ina ne ya kamata a je a yi tsammanin za su makale domin a je misali ya zanto a karkare wannan misali rigima din gaba ki idan ba shakka kan in har ba a kamo waɗancan ba to waɗannan su ne suke wato abin da ake kira al'aqal mudabbiru mastermindin abin dole su suke shirya abubuwa kuma yadda muke ganin waɗannan kamar wannan wanda muka gan shi misali in shi dan boko haram ne da gaske a gigice su waɗancan ba a gigicen suke ba dole suna amfani da kwakwalwansu waɗannan za a iya ba su misali wasu kayayyaki na shaye-shaye domin su je su yi abu ba a cikin hayyacinsu ba amma su waɗancan suna nan kuma za su ci gaba da recruiting wasu suna ana fito da su ana ci gaba da waɗannan abubuwa amma dai muna tsammanin cewa gwamnati wannan ba abu ne wanda sai gagare ta ba kuma muna ƙara tabbatar mata cewa ya kamata ta dawo ta ci gaba da wannan abun har sai an ji don misali yanzu kamar yadda aka yi magana yan eh, matan ci sai an fito da su to mu ma yanzu mu ba zai gama kwanciya ba sai mun ji an ce an kama wane da wane da wane waɗanda su ne jagororin Boko Haram din nan awal wannan mutumin da aka kama din mm. kaga ko ta ma wa'azi yake yi amma sai aka lura da wasu abubuwa a jikinsa kaga ya nuna kenan ba duk mutum mai wa'azi ba ne za a yadda da shi kenan yanzu mm. ai yanzu misali shi yanzu a halin da yake ciki tun da dai misali in ta tabbata dan boko haramun ne an fantsamo musu to kaga misali a ruɗe ke daga cikin babban abin da zamu gani cewa na wane misali akwai zargin shi dan boko haramun ne zamu iya ganin rudewa saboda misali ya yi zaman jeji ba mamaki ya rasa abinci ba abubuwa da dama sun same shi dole ya zama very dis kawo ma misalin watakila ya sha gani ana kashe mutane ko ana yanka su ko shi kansa ya sha yanka ya sha yanka mutane ba shakka kawai wani yana cikin wata duniya ce kawai ta ban yanzu kuma ya dawo misali abubuwan da misali ake umurtansa da yayi misali ya zo yana so ya yi su a cikin misali birni da sauransu kaga akwai cross kamar yadda muka gani akwai alkur'ani sannan kuma gashi nan a kwanjami a ruɗe har wa yau zai iya faɗan misali ana tambayansa misali ya faɗi iyayensa ma daban-daban ina ga ubansa ba ɗaya bane misali ya ce wani babansa ne wani babansa ne wani ma kuma na wancan garin shi ma babansa ne an tabbatar ba mahaukaci bane dalili ko shine bisa mutum ya ce iyayensa ko mahaifinsa ko kuma ka ce a ruɗe yake irin wannan wani lokaci za ga mutum cewa akwai hauka kashi-kashi ko in ce level na haukar za ga cewa mutumin da sabon hauka za ga ko kuma kai bari in ga maka akwai cikin gidajen yari da muke da su a Najeriya ka tarar da matasa da aka kama su bisa wani laifin da bai taka karya karya ba sai ga mutum ya zauna a gidan yari ya kai shekara goma sha biyar wanda ya zauna a gidan yari shekara goma sha biyar wai yana jiran shari'a ran da aka je wani abu dalili yasa aka sako shi ina tabbatar maka in ya fito maka in ya fito da shi in ba mai natsuwa bane ka ɗauka ne za gan shi a rami za gan shi a firgice wato mahaukaci dole yana da anguwa kuma in ya saba akwai anguwannin da ya saba zuwa tunda haukansa ta tarya masa cewa can anguwan da can anguwan ne ya kamata kamata kowane dan wato yan anguwan da yake zuwa su ce ai wannan mun saba ganin sa a nan wurin da sauransu so alama da gaskiya mu mun fi ganin cewa misali tun daga abin da ya faru kuma irin sa da yanda yake yin maganganu da irin abincinsa a ga mahaukaci ya kamata a magana da sojoji dai sun zo sun tafi da shi dan haka yanzu bincike ya kaya ma a ji abin da aka gano game da shi aji wala eh, a cikin waɗanda suke ta'addancin na akwai 'yan yara da ake samu waɗanda ake ɗaura musu bama ba mai su je su tada hankali eh, ba mamaki su ma a yi tunanin daga cikin dajin nan ake horas da su hmm, hmm. Ah, yanzu tsoron kawai kamar shi shugaba muhammadu buhari ya yi kira ga mutane da suke haɗa kai da jami'an tsaro duk wanda suka gaba su gane masa ba su kai labari maza maza hmm. za a san matakin da za a ɗauka. wato har ila eh, kusan gaskiya wannan kira ne babba da ya kamata kungiyoyi da kafafen yada labarai su mai da hankali sosai a kai wajen jawo hankalin mutane a zama cewa an sa ido duk bako in ya tunkaro ka ka mai da hankali sosai ka natsu wane ne shi ka kuma san ina ya dosa me yake ciki wannan yana da amfani wani abu da nake tunanin yake da alaka da nasarar da aka samu wadda ya kamata kuma ya zama abun alamar tambaya a nan shine tsawon dajin sambisa tamkar ka ce yadda teku ke tafiya Ah, ko a ce rafi ke tafiya daga wuri kaza yakan ya yanka shi yasa in ka ɗauko wadda suka san dajin za su gaya maka cewa dajin ya ebo daga ba daga wuri guda ya tsaya ba sai da ya tafi ya ratsa wasu jihohi ya hada da wasu bangare har ya shiga wasu kasashe can to kuma ka manta in ka duba wannan dajin kamar burtali ne shi yasa suka samu dama za ga suna da mashina da wasu eh, motoci da suke iya ratsa wannan wuraren shin ba a tunanin ko kuma ana nazarin cewa me ya faru a lokacin da ake kai wannan farmaki na ƙarshe cikin 'yan kwanakin da ba a yi wata hikima na mai da hankali na a sa ido a dajin nan a ga ko za a ga motsin wani abubuwa ko daga jirgin sama kusan wato ina so in ce ya kamata a yanzu tabbas ya zama cewa akwai wani kwarewa da ake da shi wanda zai bawa mutane ko da bisa dikake a ce ana nazarin fa sun yi yamma ko sun yi kudu ko kuma a'a sun nutse cikin wani ruwa duka amma duk wa'annan babu mun dai shagala yanzu ana ana ta murna kada fa a yi murnar dan kwallo ya ci kwallo club din sun ci kwallo yan wasan sun kai ga sun sha kwallo suna tsalle suna murna sai aka saki referee ko ya saki kwallo wancan bangaren suka yanka da gudu su ma suka je suka iya wato irin wannan abinda da nake tunani kenan karfa a samu wani abu mai kama da haka kuma dama yan bal da suka kware wajen wannan satar fagen iya wato eh, ana murna sai murna ta koma ciki to eh, abin eh, duba mana mana akwai lokacin da na samu dama muka ziyarci garin bama Ah, mun fara daga kwanduga muka wuce bama daga nan cikin maiduguri ah, muka je muka ziyarci wajen ah, akwai shi jami'in labaru na sojoji shi yanzu brigadier kenan brigadier general usman kuka shekara eh. ya ce mu guji bin gefe-gefe mu rika bin ta kan titi kar mu rika shiga cikin cewa to tunanin da ake kamar yana yiwa an binne wasu na a ga shi ma wannan dajin ba mamaki akwai irin wannan tunanin ko da su sojojin da suke wannan gurin da yake su kwararru ne sun san yadda suke rada dajin eh to wato shi wannan al'amari kaga ya shafi waɗanda su ne za su kasance suna shiga shi jami'in tsaro dole ya zanto yana da kwarewa akan irin waɗannan abubuwa mutane kuma yanzu wannan jejin kan ya kamata ya zanto daman ya haramce su daidai gwargwado saboda rai shi ne sama da komai kada wani ya tunanin an kwato dajin shi ma shi kuma ya kutsa ya je ce zai biya mai dawa ne ko wani abu da sauransu oh, akwai hadda mai dawa hadda mai dawa to misali kaga ya kamata ya zanto misali ransa ya fi masa komai da komai saboda abin da kuma yake faruwa yadda ka faɗa don awal kai kana ka san labarin masu dawa kwa kasan mutane ne waɗanda suna da ƙwarewa fa kuma watakila irin masu gadon daga kakannin ne don sau da dama akan ce ma maraba ma sun yi ta yin za su je su taimaka fa a wannan yakin da su a ne to amma mun san abubuwan da suke amfani da su galibi sun wuce irin waɗannan abubuwan akwai abin da dan kwaro yake cewa wai bindiga bindiga ta fi gaban cewa a ce a ci ta wuri so ko duk gargajiyanka da taurinka da sauransu to kasan bom kasan nakiya kasan misali harsashi wannan ba sa sa'anka bane so ya kamata duk abin mutum ya zanto ya kiyaye ya kiyaye ransa kar ya je ya garaje ya ce zai gwada jarinta kuma ya kai labari a can ni na taba ganin mutumin da ya sha eh, maganin bindiga ya gwada a kansa ya mutu wannan misali a wata unguwa ta can misali bauchi wannan abin ya faru so ga mu mun san cewa Eh, irin waɗannan abubuwa na nasara abu abu ne wanda ake wannan da su ba ko kakanninmu da suka yaƙi da turawa abin da ya fara razanan su mun san shine wannan bindiga din ban garba wala da zu ko farkon tattauna wannan kace watakila nan gaba a samu a kai mani ma labaru ma wannan dajin mm. da kwanan nan na san kafin a bayyana wannan nasarar an ɗauki wasu 'yan jarida sun tafi ban san ko dajin da suka shiga ba amma akwai wani daga cikin jarida din da ya noke ya ce shi fa ka ina ba zai shiga wannan wajen ba to irin ka da kuke waɗannan ƙungiyoyin aka gayyace ku za ku yadda ku bi jami'ai ku shiga daji um, wato mal karka manta wato dan adam a duk inda yake kowa da irin baiwa da allah ya masa baiwa ba wai ta sirri ko ta wani asiri ta a'a a'a na nufin baiwa ta kwarjini irin courage wato kokari kwarin gwiwa da kowa ke da shi a gaskiya ni duk inda ai mun je chibok a tsakiyar ana kokarin cewa lallai an dan fara samun nasarori amma ko da bayan mun dawo daga chibok din abubuwa da dama sun faru mun ɗauki mota daga nan muka yi jirgi muka shiga adamawa daga adama muka ɗauki mota muka zuba har sai da muka je chibok muka je muka dawo cikin dare muka dawo adamawa amma dai balli ballin ka tashi ayi a ai ni nake ma jan motar ni na ja motar muka je daga adama har abin nan wai in tabbatar muka cewa mm. kar ka manta mun yi akwai kokari da ne na kwato yan makarantar bajoga lokacin da boko haram suka kai hari a bajoga ni sai da muka yi jayayya da sojoji suka ce akwai jirgi na shawagi daga sama ba za su bari kowa ya ratsa ba ni ko na matsa na ce musu mun yi ta magana tun safe tun karfe shida na safe har karfe biyu na rana muna magana da malamai sun ebo yara sun yanko jeji mun san jejin da suke saboda ana gudu haka na matsa aka bani motoci da sojoji muka shiga jejin muka je muka ebo 'yan makaranta wajen mutum 500 duk wannan sadaukarwa ne ba wai ina cewa kowa ne zai iya haka ba ni zan iya idan yau an ce a je a kai mu haddajin sambisa in dai da mutane da sojoji zan iya zuwa ni wannan amma na tabbatar maka ba lalle bane wani ya ce zai iya zuwa a cikin ɗan kamar yadda ɗan jaridar na ya ce shi ba zai iya zuwa ba tabbas ban ga laifin shi ba tunda shi watakila ba ya ga zai iya bane za ka je ka je aiki kuma kana gudawa ka je zawo ya kama ka saboda ka je an ka shiga wani yanayi daga can ka je an ce a ku matsa ta nan kar ku taka ku daga kafa ka gani duk ire-iren wannan wani zai wani tsuriya zai yi a wajen masu sauraro nan muka kawo karshen shirin ko zamu dakatar da karshen wannan shiri na yau da gobe kan nasarar da da rundunar sojan najeriya ta cimma wajen kwato dajin sambisa mun tattauna da ibrahim garbawala wanda dan mayar kwato matan chibok ne wata kungiyar nan ta birnin bakawa girls bayan haka kuma dan yankin arewa maso gabas ne da yi ta kira ga lalle a kai hari ga wannan daji kuma har Allah ya sa a kai nasara sai kuma shi awwal abdulkadir albarudi wanda ya kammala karatunsa na lauya ya shiga makarantar nan da za ta ba da shaida don ya fara shiga kotu kenan in Allah yadda an sauraro sai wata tattauna in Allah yadda da wannan nasiru da mahili ke cewa mu zama lafiya Domin jin yadda ya kamata mu dawo da martabar tsaro a wuraren da aka kwace daga hannun 'yan Boko Haram, muna tare da Malam Musa Zubairu mai fashin bakin da muka fara hira da shi a makon jiya. Salamu alaikum Malam Musa. Salamu alaikum Malam Usmanu. Barka da war haka ga ni ga su Maryam. Barka da dawowa. Alalle <laughs> barka da dawowa. Mm. ina muku ina fatan alheri to na gode wa wallahi mun amsa sosai to a makon da ya gabata bari in tuna maka Maryam ta yi wata eh, tambaya eh na yi wata tambaya cewa wace rawa masu unguwanni za su iya takawa wajen dorewar tsaro a yankin lalle maryam ba ki da mantuwa <laughs> ai yanzu nake ce mata nace kaga dadin kurutiya ko <laughs> mm. wato suna da rawa kamar mataki uku da za su taka mm. wanda kuma dukkan su muhimmai ne to tun da su ne masu anguwanni su ne suka san mutanen da da suke zaune wajen kamun yakin sa'annan kuma ana kyautata cewa sun dawo saboda an samu zaman lafiya an kwato garuruwansu an mayar musu da abinsu saboda haka nan za su ci gaba da mulkinsu to sun san kuma wanda wanda ya dawo da wanda bai dawo ba mm. to a nan wato suna da nauyi a kansu na samun wato ci gaban wato tsaro da zaman lafiyar mutanen wajen rarraba kayayyakin arziki da suke wajen waɗansu gidajensu an ƙona sai dai filin kawai za a samu to kar wani ya zo ya danne filin wani irin wannan danyen yana ƙara wannan kuncin gonannakin mm. mutane a tabbatar cewa wanda gonan shi gonan shi ne masu anguwannin nan su yi shaida su tabbatar cewa mai gona ya karbi gonan shi mai gida ya karbi gidan shi mai wani kaddara da ke nan wajen kamin yakin ya dawo ya samu abin shi an shi sa'annan shi zai nemi yadda zai gyara abin shi idan ya lalace hmm. sa'annan kuma akwai inda za su yi wato hoɓasa na tabbatar da cewa mutanen da suke shiga ah, garin an san irin nufin da suke shiga da shi mutanen da suke fita an san da wani irin nufi suke fita nan kuma su ci gaba da wayar da kan mutane a kan wato irin alfanun ko kuma muhimmancin zaman lafiya da tsaro da kuma sa ido ga irin bakin da suke shigo musu wurare so idan suka yi wannan wannan rawa kenan wanda za su taka wanda ita ce za ta taimaka kuma su zamanto cewa daga lokaci zuwa lokaci ba su koye wato waɗansu bayanai wato shi bayani kulli idan wato masu unguwanni suka gani cewa wani za su ɗauka cewa wani bayanin bai da amfani hmm. to amma ga jami'an da za su taimawa wannan bayani yana da amfani so kar a raina irin bayani na sirri da za a bayar hmm. kar a raina shi wanda ka ba na gaba da kai shi ya san irin yadda zai tace shi ya zamanto cewa ya yi ya zama to mai alheri ko kuma ya zama to mai alfanu da irin matakin da ake so a ɗauka ko da irin abin da ake tsoro ya faru so ina ganin wannan idan masu angwani suka yi shi to ina tabbatar muku cewa za a dan samu raguwa domin duk wanda ya tafi gudun hijira yaƙin nan ya ci shi to dole fa ya kamata a ce an samu hanya ne da za a lallaba shi domin lokacin nan wato irin mutum ne ya kuna baya jin tsoron kauri sa'an nan kuma sun yi hasarar dukiyoyinsu sun yi hasarar yan uwansu sun yi hasarar duk wani abu na zaman lafiya da suka sani saboda kan dole ya zamanto cewa an bi su a hankali domin su ma kansu suna wani ah, abin da mutum ce wani point ne da za su fashe hmm. so dole a yi amfani da waɗannan talauci ah, da rashin sanin addini da kuma a rashin tsaro nan to dole ne a san cewa an yi su mm. sa'annan kuma masu anguwannin dole su ne za su ƙara sa ido su ga irin yadda mutane suke tafiyar da da irin wato hada-hadansu da irin wato yadda suke haɗuwa suke mu'amalolinsu wanda daga na aka samu gurɓacewar sanin addini da yadda za a tafiyar da addini wanda har ya zama cewa mutane suna amfani da shi suna nuna cewa wato suna yaƙi ne ko kuma suna ƙoƙari ne su ƙwato wa addini wato wata martabarsa to eh. duk wani abubuwa ne wato yadda su masu angonni su ne za su yi su eh, wato kusa a ce eh. masu ya ina jin ta yau wato dama saboda lokaci na ce daga ƙarshe tun daga rawar da za su iya takawa musamman su kuma maganan tsaro a wannan waɗannan yankunan kar a yi wai baya ba zani ana tunanin an kwace bangaren eh, da ya rage na karshe na bangaren sambisa kuma sai ya zama cewa kila daga baya sun koma sun tattakura irin ja da baya ga rago dinnan su rugo da gudu su yi karo su ka sake kwace wuri misali ta yaya za a ganin haka bata faru ba Allah kyauta to ka ganin wato shawarar da sojoji suka kawo mm. cewa za su yi amfani da wajen wajen horar da sojoji mm. wato abu ne shawara ce mai kyau mm. domin soja na ɗaya ba zai kafa sansanin shi a wajen ba sai ya tabbatar da cewa akwai tsaro na makaman shi akwai tsaro na rayuwarsu sa'annan kuma wurin ya yi daidai da irin shirin yakin da ake so a yi a wannan yankin saboda haka nan wuri ne wanda ya kamata yanzu a yi amfani da shi ta waɗannan fannonin mm. kuma duk sojan da ke cikin wajen zai yi training psychologically wato zai ƙara mushi wato ƙarfin gwiwan cewa a nan ne aka yi wannan wato ba ta kashin da mutanen da suka bijirewa tsarin mulki suka bijirewa amanar 'yan ƙasa suka bijirewa ci gaban ƙasarmu saboda haka ina ganin idan har waɗannan su ne wato manya-manyan ginshiƙan aikin soja a Najeriya wanda za a su zo su trainer a to ya yi daidai saboda haka ina ganin ba wani abin da za a yi a wajen da ya wuce a mai da shi wani garizin na sojoji wanda za su dinga samun horo eh. duk wanda ya samu horo akwai ko a duniya ma in aka ce mun mai da shi wajen horar da mu ne. To mun gode sosai Malam Musa dole a nan. To a nan za mu ci burki saboda lokaci mun gode kwarai da ka samu damar magana da mu har makonni biyu a jere da muka tattauna da kai akan wannan magana. To na gode Malam Usman a gaida Maryam. To muna ansa. To haka yake a nan za mu dakata kan. To kusan ce yanzu kan duka duka a madadin. Maryam Bashir Bugaji. Da Safina Sada so dangi. Sai kuma Saida Hamdan wanda ita ce ta ba da umarnin shirin da injiniyan mu na yau ma Mr. Faxon sai kuma Ibrahim Jarmai da hada mu a Facebook Live. Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da sa sai Allah ya kai mu. Yau kiran kuma tasa aikin mu ne. Kan jabarkin ci gaba tilas ne. Ku kyale shashanci an sharri ne.